يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yau yini ne na alhamis 18 ga watan rabi'in thani hijirar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi sallam tana da hudu daidai da 28 ga watan february shekara ta dubu biyu da sha uku. wannan lokaci ne na musamman da muka ware domin wa'azin addinin musulunci don taya ɗaliban wannan makaranta farin cikin samun ƙaruwan aure a mai suna hannatu ibrahim da kuma angonta abubakar adam muna masu addu'a da irin addu'an musulunci cewa allah madaukin sarki ya sa masu albarka sannan ya zaunar da su lafiya allah maɗaukin sarki ma iyayensu sakayya da alkhairi wanda su ne sila na wannan alkhairin da ya samu wannan 'ya'ya nasu muna masu addu'a da cewa allah ya tsawaita rayuwansu irin yadda zai faranta ran iyayensu a yau su ga aurensu to su ma allah maɗaukin sarki ya sa su ga nasu auren 'ya'yan haka ba tare da tsawaitawa ba ina son mu gabatar da tattaunawanmu a yau mai taken alhasadu hasada da masu iya magana suke cewa alhasudu la ya sudu wa la ya nalal makasud alhasud mai hasada la ya sudu ba zai taba zama jagora ba ba zai taba zama shugaba ba ba zai taba samun girma ba sannan wala yanalal maqasud kuma abin da yake nufi yasa yake hasada ba zai same shi ba shi yasa wannan hasadar hasada ce ta ɗabi'a ko ko hasada ce wacce take cuta ce wacce ta kanta a cikin baki ko idan mai yinta wanda take rikidewa a kirata da yaren malaman rukuya da cewa al'ainu idan mutum yana da cutan ainu sai kuma hassada ta kama zuciyar shi to wannan yana kisa kuma yana sababar da cuta mai muni ga wanda hassadan aini ya kama shi shi yasa shin hassadan nan ana kiran shi da sunaye iri-iri ne to za mu zo mu bayanai dalla-dalla da izinin allah a kowane mataki daga cikin matakan gwargwadon fahimta domin idan allah madaukin sarki ya cire maki hassada da ganin ƙyashi a zuciyarki to allah ya tattara maki alkhairan duniya da lahira za ku zo za ku ji wani malami mai hikiman gaske yake cewa shi bai taba ganin mutum a zalimi wanda ya shiga rigan waɗanda aka zalunta ba irin mahasadi shi mahasadi kullum ganin yake shi aka zalunta sannan in zai magana zai yi magana da harshen a ji kamar shi ne wanda aka zalunta alhali ko shi ne azzalamin ba zan tsawaita ba tare da cewa duk maganin da za mu faɗi gashi za mu bi shi dalla-dalla da izinin allah a rubuce a inda mala yake cewa wa manahullahi liibadihi ibadihi bin takunu bi mahdi qudratihi kun ga kyauta da baiwa da allah madaukin sarki yake wa bayan shi to zai iya yiwa wannan baiwa da kyauta da allah ya yi ya yi ta ne tsantsa a bisa ikon shi da kuma zaɓin shi mana allah maɗaukin sarki yana iya maki wani irin baiwa wanda shi ya ga dama yi wannan baiwan shi ya zaɓe ki daga cikin dubun dubatan miliyoyin bayan shi sai maki wannan baiwan duna an ya kuna li'ahadin fiha ta dakhulin ba tare da cewa wani daga cikin bayan shi yana da hannu wajen samar da wannan baiwar ba zai iya yiwa allah madaukin sarki ya make baiwa wanda ke a karan kanki ma ba ki da hannu wajen samar da baiwar iyayenki da suka haife ki shugabannin da ke jagorantar ku a kowane yanki ba su da hannu wajen samar da wannan baiwar shine mala ya ce bi wajihin minal wajo ta kowane irin fuska ba wani wanda zai samu wata ta cewa akan wannan baiwar da allah madawakin sarki ya ni'imtar da wannan bawa nashi sai mala ya buga misali ya ce kal jamal kama abin da ya shafi kyau allah yana iya ya sa a haifi jariri ya zama kyakkyawan gaske ne wanda ba wani kwazon iyaye a ciki ba wani kwazon shedan a ciki babu wani wanda ya kawo gudunmawa wajen samar da wannan kyan shine allazi yuladu bihil insan irin kyan da ake haihuwan dan adam da shi wala yadu lahu fihi kuma shi wanda aka yi shi kyakkyawan da iyayen da allah ya kaddara su za su haife shi ba su da wani gudunmawa da suka bayar wajen samar da shi akan haka wa kathara'i haka abin da ya shafi wadata dukiya allah madaukin sarki yana iya ba ɗan adam dukiya alwaridi an ɗariƙil mera wanda wannan abin da ya shafi wannan dukiyar zai iya yiwa ya samu ne ta hanyar gado kun ba wani ne ya ga dama ya ba shi ba inda mahaifin nashi da ya rasu ya so shi da kuɗin da ya ba shi kuɗin kafin ya rasu yanzu ba mahaifin ne ya bashi ba allah ne ya ce a kasa kaso kaza a bashi au tsariƙin an yi bazzila fihi sahibahu au jihudin ayyu jihudin sannan babu wata ɗariƙa wata hanya wanda wani ya bi ya yi ƙoƙarin shi kuɗin ko yi wani ƙoƙari na himma da ƙwazo ne mai da shi mai arziki allah bai buɗe wata ƙofa ga kowa ya iya wannan ba kawai ganin daman shi ne sai a waye gari kawai yau ga wani ya zama mai kuɗi dare ɗaya waƙar ta kuna hazihil minah ita wannan almanhu kuɗin ko ko baiwa kyauta da ɗaukaka natijatu juhudin wa amalin zai iya yi wa kwazo ne da ƙoƙari da himma jan-jan da bawa kan yi kallaci ta'ati an tariƙil kasadi kamar dukiya da mutum kan samu ta hanyar kasuwancin shi a tijari ta hanyar da zai je ya nemo kuɗi wa sana'a ko kuma ya je ya sana'a wa ma shakalahu ko abin da ya kama da haka kawai sai allah madaukin sarki ya sa ke 'yar kasuwa ce ko ke da kika kware wajen wata sana'a ce sai allah madaukin sarki ya sa albarka cikin wannan sana'a taki sai ki ga ke nan kin samu arziki da yawa wanda akwai waɗanda suka riga ki a irin wannan sana'ar akwai wanda kuka fara tare akwai wanda suka fike samun wajen da kwastomomi ke yawan zuwa siyan kaya amma ke kina lungu can sai allah maɗaukin sarki sai sa albarka a cikin wannan sana'a taki sai ga kuɗi da dukiya sun haɓaka sai ga waɗanda aka fi tallata hajjansa a gidajen rediyo ke da ba wanda ke tallata naki sai allah maɗaukin sarki ya ɗaga sunanki mun gano wannan da ke ko duk wannan baiwa ce da allah maɗaukin sarki kan mabawan shi a san da ya malam ya ce wa ɗabi'atul bashariya ita ko ɗabi'a irin na ɗan adam nazza'atun ila hubbil mal allah maɗaukin sarki ya gine ta wajen ɗan karan son dukiya duk inda ɗan adam yake allah maɗaukin sarki ya zayyana zuciyar shi da son kuɗi shi yasa ce zuyina linnasu hubbu shahawat minan nisa walbanin wal المقنطرة wal الذهب musawwamat wal an'ami wal والحرث dukiya Allah maɗaukin Sarki. ya sa ma dan adam santa wal jamal haka dan adam yana son komi kyakkyawa wa mutu'il haya sannan kuma dan adam na son kayan more rayuwar duniya duk abin da ɗan adam zai so zai so ya samu wanda ya fi na kowanne in abinci ne yana son daddada in gida ne yana son faffaɗa kyakkyawa mai kayan alata a ciki in abin hawa ne yana son wanda ya kai ya komo in tufafi ne yana son ya sa wanda za a ce ya sa ko kuma ya ji daɗin sa abin shi muta ilhaya abubuwan jin daɗi na rayuwa walakin ma'a kullu ma ya tamannal mar yudrikuhu mala ya ce sai dai ma kullu ma ya tamar nalmar'u ba komi ne abin da bawa yake guri a ran shi yudirikuhu yake riskan wannan abun ba zai iya yi wa mutum sha'awan da yake da shi shine ya samu kyawawan 'ya'ya sai je sai ya auro kyakkyawan mace inda tashi haihuwa kuma sai ta haifo mai munanan 'ya'ya an taɓa yi a zamanin annabi balarabe da balarabiya suka yi aure kyawawa ƙwarai shawa amma da ta tashi haihuwa sai ta haifo wani abu gashi ga irin shi ya rungumo ɗa ya taho da shi wajen annabi ya ce kalli kuma abin da ta haifa ya rasulallah shine sai annabi ya buga mai misali ya warware wannan kadiyar zai iya yiwuwa wane yana zuwa Legas yana saro kaya ya zo ya sai da shiri riba to dan adam na son haka shi ma sai ya ɗibi jarin ma da ya fi na wannan ya je ya samu kwastomomi a can waɗanda suka fi na wannan a nan waɗanda za su sari kayan su sai da su fi nashi amma sai ta wahala ya kare rayuwar shi gaba ɗaya bai samu rabin rabin abin da wancan mai kankanin jali ya samu ba shine mala yake cewa walakin tare da ɗan adam yana sha'awan ya samu waɗannan abubuwa na rayuwar duniya ma kullu ma ya tamannal mar'u yudrikuhu ba komai ne mutum yake guri ya samu kuma yake samun shi ba kun gano wannan da kyau ko domin allah maɗaukin sarki da kanshi ya tabbatar da wannan a cikin alkur'ani allah yake cewa duk wanda ya kasance duniya ne ya ta samu gaba kun gano wannan da kyau ko to allah ya ce za mu ba da ga wanda muka so daga cikin masoya duniyan ne ina fatan mun gane ba kowa ba idan mutum goma suka nufi duniya suke son su samu su samu suna su samu fice su samu ɗaukaka su samu kuɗi su samu komi to ba kowa allah yake ba cikin yan soyayyen duniya ba mun gano wannan da kyau ko man kana yuridul ajilata sai ce ajalna lahu fiha sai allah ce ma na sha'u abin da muka so za mu bashi ba abin da yake so ba kila shi shugaban karamar hukuma yake hankoro sai allah ya bashi kansala kun ga ma na sha'u to kuma ba kowa ne ma ke dan tsakura mai dan samu wani abun ba sai allah ya ce ma na sha'u liman nurid kuma sai wanda mu ga dama in mutum ɗari suke so duniyar sai mu ba mutum uku casa'in da bakwai kuma mu hana su sun yi asara kenan kuna fahimtar wannan da kyau ko shi ne mala ya ce ba kowa ne ke son jin daɗin duniya kuma yake samu ba wa kasirun minan nas yanzuruna ila ma faddala Allahu bihil akharin abin takaici ana samu da yawa daga cikin mutane suna sa ido don gani da abubuwan da allah maɗaukin sarki ma wasunsu na falala kuma za ga suna kallo nazaratul hasarat wal alam allah maɗaukin sarki ya mutum baiwa sai ga ɗan adam yana kallon wannan baiwa cikin damuwa yana jin zafi a ran shi in zai magana zai faɗi maganganu marasa daɗi domin wani allah maɗaukin sarki ya mai baiwan da shi ya sa ran ya samu wannan baiwar kuma gano wannan da kyau ko sau da dama allah ya fattara ɗabi'an ɗan adam wajen son duniya son abu kyakkyawa da kuma son jin daɗi da kuma son dukiya kun gano wannan da kyau ko kowa a nan yana sai ya samu waɗannan abubuwan to idan kika samu wata allah maɗaukin sarki ya mata irin wannan baiwar in ba allah maɗaukin sarki ya nufe ki da alkhairun duniya da lahira ba to sai ki riga kallanta kina jin zafin wannan abu kina ganin ba wacce ta cancanta ta samu wannan irinki ki? ya tamanna ba'aduhum sai a samu wasu daga cikin mutane suna gurin an ta zula hazihin ni'ima ina ma da wannan ni'iman za ta gushe an ashabiha ga su waɗanda allah maɗaukin sarki ma wannan ni'ima sawu jami'an filfakari saboda a waye gari da ke da su sai ku daidai cikin duniyan talauci wadda'afi da rauni walhajati da bukatuwa bukatuwa na kunci a fasa kowa ya rasa ya watsi kowa ya je nema cin da ni ban samu ba kowa ma kar ya samu a dargaza harkan harkan ta ɗaiɗaice ko ta kintsu ko ta kintsu oho kun gano wannan da kyau ko shine ma ce akwai waɗanda suke da irin wannan tunanin to idan kina jin irin wannan a ranki shin kishiyarki ce allah maɗaukin sarki mata wannan baiwar sai kina jin kunci da zafi a ranki ko kuwa kawai zaman gidan haya ne ya haɗa ki da wata ko ko ajin ku ɗaya ne a makarantar boko ko wajen aikin ku ɗaya ko ko zamantakewan unguwa ko ko siyayya ne ya haɗa ku da ta a wani waje sai ke ga allah maɗaukin sarki ya mata mafificiyar daraja a kanki sai kika ji zafi kika ji ina da keke da wannan abun nata ma ya gushe ko ma a rasa ya fashe kowa ma ya rasa amma ke ma baki samu ba a taba dai a haka to sai mala ya ce wa haza huwal hasadul mazmum in kina jin wannan abu a ranki ko ki yadda ko ba ki yarda ba wannan shine hassada da shari'a ke zargi alladhi yurathu sahibuhu hamman la yufariquhu wanda irin wannan hassada yana sabbaba ma mai yin shi damuwa da bakin ciki da shiga kunci da nunkufurcin da har abada ba zai fita ba wa ya shiga cikin wani irin kuncin rayuwa la yatruku lahu fursa yastarrihu fiha wanda ba zai taba samun daman da zai hutar da baluhu zuciyar shi ba wata haduwa a sabahu ballantana a ce gangan jikin shi ya samu ya samu hutu kullum yana tunanin makircin da zai bullo kullum yana kokarin to yanzu yaya za a yi yaya zai kunna wutan kaza kullum haka dan adam zai ta yi sakamakon hasada ya riga ya mamaye zuciyan bawa wa kada ya tawarratu fi a amala gairil karima a irin wannan idan hassada ta kunnu a zuciyar mai yinta sai ta kirkiro wasu ayyuka wanda da su iri-iri waɗanda ba masu kirki ba liyanala biha min hazal ladhi faddalahu Allahu alaihi domin ya samu falala irin na wancan da Allah maɗaukin sarki ya mai wannan falalar kun gane wannan da kyau ku mai yiwa an auro maki ya ce ta zo wacce kuke cewa kishiya ko sai ta zo tana yin wasu abubuwa sai ki auna ki ga wannan abin in kin yi ba wahala ba wani abin da za a to sai ki amma sai ki kirkiri wasu abubuwa ki ce bari ki yi su sai a waye gari a lokaci ɗaya abin na zama da rashin mutunci abin na karewa da wahala da sauransu ba komi ke sabbaba wannan ba sai ɗan karan hasada ƙawa ce kawai kun haɗa gidan sha'ani sai ke ga mijinta ya mata wasu abubuwa na rayuwa sai ki zo sai ki cika zuciyanki da hassada da damuwa ki ta faɗi tashi ke ma sai kin kirkiro sana'o'i iri-iri ko a kaɗa ko me za a yi sai ke ma kin samu wannan shine ma ya ce za ki ɗauko ayyuka na wahala kina fafutuka ki taro nan ki taro can ki taro can ki taro nan wai ke ma don ki samu wannan falalar wa kadar zamma din hazal khuluq ku sani hakika addinin Allah allah maɗaukin sarki ya zargi wannan munan ɗabi'a na hassada waje a fil hadis ya zo a cikin hadisin manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annahu ya akulul hasanat cewa hassada na cinye kyawawan ayyuka kama ta'akulun narul khatab kamar yadda wuta ke cinye kirari wannan hadisi al abu dauda da ibnu maja da bai suka roye shi idan ya kasance kina da hasanat ayyuka na kwarai to allah maɗaukin sarki na tattara waɗannan ayyuka na kwarai sai ya samu maki da wani tukwici sakamakon haka domin ya ce man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba duk mutumin da ya aiki na kwarai namiji ne ko mace sharaɗi dai mumini ne eh sai allah maɗaukin sarki ya ce za mu ji da shi daɗi kyakkyawa a duniya sannan a mai sakamako da mafi kyan abin da ya aikata a lahira to da raki haƙura da hasada to ayyukan ki na alheri su ta karuwa su ta karuwa su ta karuwa in abin da kike nema bai wuce tudun haka ba in aikin ki ya kai Allah ya karba ya ta sai maki wanda ya kai haka amma kika sa hasada ko to sai wannan hasadan ta je tana cinye ayyukan ki na kwarai maimakon ma ki samu matsayin da ke bukata kama haka sai ta koma haka saboda hassadan da kike yana cinye ayyukan da za a baki wancan tukwici a madadin shi jama'a mun gano wannan da kyau ko shi yasa hassada mugun illa ne shi yasa suke cewa alhasudu la yasudu wa la maqsud saboda ayyukan shi na kwarai da yake yi wanda Allah yake sakamako sakamakon su ayyukan na kwaran to yana ta yin abin da kuma ke cinye su kuma zuciya sai ta nuna mai kai inda za ka yi na wata biyu wata uku shekara ɗaya shekara biyu za ka cimma manufa sai mutum ya ta'amilatun nasi ba saboda hasadan mahasadi bai canza ikon allah kun gano wannan da kyau ku akwai hasadan da kuke ma junanku eko eko amma sai ku raɗa ma wannan hasada da suna kishi akwai kishi an san kishi akwai kuma kishin da ya girmi kishi sunan shi hasada za mu tattauna wannan da izinin allah wa qad yakunu hunaka ba'adun nas alladina lam yanalu haddan min mut'il haya mala ce za a iya samun wasu daga cikin mutane wanda suke rayuwa a duniyan nan wanda ba su samu wani rabo daga cikin rabo na jin daɗin duniya ba ya tamannauna an ya kuna lahum mitla ma la ghairihim ga suna gorin ina da su ma sun samu matsayi irin matsayin da waninsu yake da shi wa yas'a ba'dhum jahidan li idraki ma yatamanna sai a samu wani daga cikin irin waɗancan masu gorin da sunan hasada to yana ta ƙoƙarin yin ayyuki dama da hagu dare da rana da yana ta ƙoƙarin shi masu ya cimma wannan manufar to malai ce daga lokacin da kika ji wannan a tattare da ke to wannan shine hasada wa qad yatarakkabu ba'dhum fi sabili zalika ma la yuwafiqu alaihi shar'un wala khuluq mala yace wasu daga cikin masu hasada irin wannan da suke fafutukan samun makansa abin da suke fatan su samu na ɗaukakan duniya har ma zai kai ga su aikata abin da bai dace a shari'ance ba kuma ɗabi'a ta ƙwarai ma ba za ta yaba da wannan abin ba domin jama'a duk mutumin da ya sa hasada a ran shi babu abin da ba zai iya yi na asha ba zai iya karya. zai iya annamimanci zai iya gulma kai ƙarshe ma mai hasada zai iya kisan kai domin ya cimma manufan da yake son ya cimma shi yasa idan hassada ta yi hassada ta kai geji ga waɗanda suke neman duniya a siyasance shine sai su tura ce a ji a kashe wani a ji a yi kaza saura ganin yake wane shi ya tare mai waje ba dan shi ba da ya kai zuwa ga waje kaza to kuma wannan ke nuna cewa mai hassada bai san allah ba kuma bai yadda da Allah ba Allah ya sauwaka malam sai yake cewa wal hadithul na nahnu bi sadadihi yurassimu laha lana ad-dawa bihi tastarihu an-nafs wannan matsalan da muke kan tattaunawa a kai na magana akan hassada to bayanin zai kai ga ya tsara mana irin magani da za a miƙa wa mai hassada da in yi amfani da wannan magani to zai hutar da ran shi za a hazihil fawarik in ya ga allah maɗaukin sarki ya mai fifikon daraja tsakanin shi da wani allati faddala bi allahu ba'adun nasi ala ba'adun wanda allah maɗaukin sarki shi ke fifita mutane akan wasunsu shi allah ba ruwan shi fa allah maɗaukin sarki in ya ga dama sai ya harkan shi sai mutane su ta shan haushi akan harkan da allah ya yi kawai abin da Allah yake so shine su imani da kaddara da abin da Allah ya tsara sai su rabota yanzu a makka su mutanen makka da mutanen ta'if abin da suka so shine in ma wahayin da annabtan za a yi ma wani to a zaɓi wani babban mutum daga cikin makka ko ta'if a ba amma kawai sai a rasa wanda za a ba sai marayan gidan abu talib kuma ma wai maraya ga masu uba a gari suna raye duk ba a ba su ba sai wani wannan shi ke damunsu abin da ya hana yahudawa yin imani da annabi bayan sun karanta siffofin shi da komi nashi a cikin littattafansu shine saboda hassadan bai fito a cikinsu ba kuma za mu zo za mu karanta ku ji bakar hassada da aka waye gari sun yi wanda ta sabbaba ci bayansa har yau ko ba zai ci baya ba kun gano wannan da kyau ku yanzu ba yahudi ya fi kowa kuɗi a duniya ya fi kowa karfin soja da tara makamai a duniya amma ba yahudi bai iya kwantawa ya bacci ko da baccin rana ya kwanta hankalin shi natsi allah ya hana shi sakamakon hasadan min indi anfusihim saboda hasada ki lura da kyau in kina da hasada a zuciyanki ba kya samun natsuwa kin dinga zama kina ta tunani kin kin dinga kokarin ki wancan ko za a yi nasara a yi wannan ko za a yi nasara a kira wani da wance a yi makana da su a yi karya nan a yi annamimanci nan a yi gulma nan a yi kaza a yi kaza a yi kaza kin dinga ayyukan da sai sun lalata ayyukan ki na kwarai gaba ɗaya kenan sakamakon hassada wannan hassadan na kafaran makka ya kai ga suka shirya kashe manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine Allah ya bashi izini ya ce hijira ya bar garin da annabi ya isa madina hassada ya kama mutanen madina wasu daga cikinsu wannan hassada ta sabbaba musu munafunci su kabul asharaf da suke zagin annabi hassadan matsayin da allah maɗaukin sarki ya ba annabi ne ya sa suka dinga zambo suna zagi suna cin mutunci har ya kai ga annabi ya sa muhammadu dan maslama ya ji ya yanga ka'abu ibn al-asharaf mun gano wannan da kyau ko allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce fayur shidu kullu akilin ila annahu law tatalla'ata nafsaka ila ma manaha min malin wa khuluqin cikin bayanan da za mu zo mi ma al'umma wanda zai zama magani ya zama matakin waraka ga cutan harsada da ke cikin zuciya shine duk mai hankali in ya lura ga abin da allah madaukin sarki ya ma wani dan uwa daga cikin yan uwa baiwa shin ya mai baiwan dukiya ne ko ta kyakkyawar ɗabi'a ce da allah maɗaukin sarki ya yi shi da ita al'umma suke ƙaunan shi ko ku baiwa ce ta ilimi allah maɗaukin sarki ya sa ya karɓi cikin bayan allah a ayi ginan kai male ce kai kowane irin wadata ne wa jamalin da kowane irin kyau wa kowa da kowane irin ƙarfi wa gairar zalika min mutu'id duniya da kai koma menene na jin daɗin duniya allah ya ma wani fajadirun bihi an yanzura ila man huwa qalla minhu fi hazil umur to ya dace kuma ya tsaya ya kalli ai ba duka aka tara aka zama ɗaya ba shi ma ya ɗaran ma wani kuma gano wannan da kyau ko sai kalli na ƙasa da shi domin in wani na sama da kai to kan ka je waga kalli na ƙasa da kai wani wan wani ne raƙumi wan doki hatta ya hissu bi annallaha an an'ama alaihi wannan zai sa ya ji a ran shi Allah ya mai baiwa bima lam yun'im bihi ala ghairihi irin baiwan da Allah bai ma wani shi ba wa huna tahda'u nafsahu in dan adam yi wancan tunanin sai zuciyan shi sai ta natsu sai samu kwanciyar hankali wa yaqna bima indahu sai ya wadatu da irin baiwan da shi Allah ya mai a yanzu wa kona huna majalun li shukrillahi alaiha sai ya samu fage a daidai nan ne gode ma Allah madaukakin sarki shi kuma Allah ce la in shakartum la azidannakum muddin in kun gode ni'iman da ne maku to zan ƙara maku amma an kai fafutukan bari sai na cimma wancan abin da na rasa yanzu sai Allah ya sa ma ido ya ga abin da za ka yi lokacin da banu isra'ila suka sha wahala a hannun fir'auna suka ga fir'auna bai iya ba su ne suka iya suka yi ta surutu sai Allah ya saukar da aya ya ce ba dai mulki ba ne da ɗaukaka zan ba ku amma kuma zan sa muku ido in ga me za ku yi kuma da aka ba su aka sa musu ido sai gashi ba a je ko ina ba sun fadi sun ce fir'auna bai iya ba allah ya hallakar da shi an hallaka fir'auna sun ƙetare rafi kenan sai suka ga ana bautan gunki sai suka ce ya musa ja allah na ilahan kama lahum aliha mu ma musa a sanya mana abin bauta kamar yadda su ma suke da shi ya ce amma allah ta qaumun tajhaluna ba taba da kikan mutane ko irin ku ba kun ga sun zarge shi da shirka ko kuma Allah ya bar shi to yanzu an gama da shi an kai su matsayin su kuma ba su kai ko ina ba kuma sun koma shirkar shi sa karki yadda surutun bakin ki Allah madaukin sarki ya kalla ya maki wata baiwan da kike ganin kin cancanta a maki wallahi ya sa maki ido ne akan shi ya ga yanda zaki ba ganin yan siyasan nan su ce wani bai iya ba su ne suka iya yanayi na tasowa aka ɗauki mukamin da suke hankoro aka ɗauka aka ba su sai a sa musu ido sai ga kuma sun kasa yin komi allah shi kyauta mala ya ce wa haza ma ya shiru ilaihi kaulin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama fi ma rawahu muslimin mala ya ce shi ne abin da ake ishara gare cikin abin da fi ma rawahu muslimun abin da al'imam muslim ya ruwaito cewa unduru ila man huwa asfala minkum ku riga kallon na ƙasa da ku wala tanzuru ila man huwa fawqikum ku daina kallon na sama da ku fa huwa ajjaru an tazjaru ni'matallahi alaikum wannan shi zai sa ba za ku butulce ma ni'iman da Allah ya maku ba don lokacin da kike kallon na sama da ke ku to ba za ki gode ni'iman da Allah ya maki ba za ki tare nawa ne shi kuma Allah in yi maki ni'ima baki gode baki karena to wanda kike da shin masu ya kwaci Allah ya kiyaye wal ihsas bi ni'matillahi mahama sagurat kuma mutum ya rika ji a ran shi cewa Allah ya mai ni'ima duk yanda ni'iman take koyaya take wa shukruhu alaiha kuma ya rika kokarin gode ma Allah kan wannan ni'iman wannan za su zama wasilatun min wasa'il ridwanallah hanya ne daga cikin hanyoyin da za su samun ma mutum yardan Allah wa hifzin ni'ima sannan ni'iman da mutum yake a kanta yanzu sai kuma Allah ya tsare mai ita wa ziyadatiha sannan kuma Allah ya ƙara ta kun gano wannan da kyau ku na farko mutum ya sami yardan Allah na biyu ita ni'iman da yake ciki a samu Allah ya tsare mai ita na uku kuma Allah maɗaukin sarki ya haɓaka ta ya ƙara ta وعلى النقيض من ذلك يكون يكون ازدراؤها والاستحالة بها موجب لغضب الله mutumin da ya rena irin baiwan da Allah ya mai da irin ni'iman da Allah ya mai har ya koma yana hangen ai Allah ya mawa ne ai kaza ai kaza ya ta tintintini da maganganu iri-iri to wannan yana kaiwa baiwan da Allah ya mai ya ɗauka ba wata baiwa ba ne ya kasa gode ma Allah to shi kuma wannan yana sabbaba ma bawa fushin Allah wanti kamihi kuma Allah madaukin sarki zai ɗauki fansa a kan shi fil ajil a nan gidan duniya cikin gaugawa awil ajil ko kuma a lahira kala ta'ala Allah madaukin sarki ce wa ista'azzana rabbukum ka tuna lokacin da ubangijinku ya sanar la in shakartum la azidannakum cewa lallai in kun goda ni'ima to zai kara muku wala in kafartum in ko kun kafirce inna azabi lashadid lallai azaba ta mai tsanani ne azaban ko dai a hana ma mutum ni'iman ma da yake ciki a duniya Allah ya anshi sannan ya mai azaba a lahira ko a anshi a duniya a bar shi a lahira ko a bar shi da wannan ni'ima a duniya kuma a anshi a lahira jama'a mun gano wannan nake ko amma in bawa ya yadda Allah ya iya haka Allah ya tsara <clears throat> yana da hikiman da ya sa ya haka to duk abin da yake nema sai Allah ya mashi waƙar ƙarja a fil hadiyar islam ya zo a cikin shiriyar musulunci annal insana iza rada an ya tana fasa a duk lokacin da mutum yake son ya gogoriyo don gane da wata ni'iman da allah maɗaukin sarki ya ma wani shi fal ya kuna tanafus fi majal alkhair to ya kasance wannan gogoriyan ya yi shi a fuskan alkhairi ne wal fada'il da abubuwa na falololi wal kamala da abubuwa na mutunci mustakdiman fi zalika ma manahu Allahu min malin wa hatin walau kana bi kadarin da ilin to sai ta kokari yar baiwan da Allah maɗaukin sarki ya mashi shin baiwa ne na dukiya ko baiwa ne na lafiya ko da ko abun bai ta karaya karya ba wajen yin aikin alkhairi wanda zai sami yardan Allah wa huwa ma yashiru ilaihi qaulin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine abin da annabi ya nuni a kai da yake cewa la hasada illa ni ba a yin hasada sai ga abu biyu wal muradu la yambagi an ta kona hunaka gipta wannan ba hasada ke ce mata ana ce mata gipta shine fatan alheri Wata na wa ihtimami illa fi hatinil khaslataini ba a irin wannan fatan alherin kwata-kwata wanda shari'a ta yadda sai ga wannan ɗabi'u guda biyu shine rajulun atahu Allahu malan Allah maɗaukin sarki ya ba wani mutum dukiya fasallatahu ala halakatihi fil haqqi sai Allah ya bashi daman yana amfani da dukiyar nan a inda ya cancanta inda Allah ke so to sai ke gorin ina da ma ke kina da irin wannan dukiyan ki ba bakin ciki da damuwa da gogoriyan ke ma bari ki abin da zai dishe nashi ke ma a ce na ke ɗauka ko ba in wannan ya zama ka ya zama hasada za ki fatan ni ina da ke ma ki samu kuma shi wancan mai ni'iman kina ƙoƙarin mai fatan alkhairi da ƙoƙarin haɓaka mai nashi to wannan sai a ce gifta kenan allah a kusa zai maki irin wannan wa rajulun atahu allahu hikima da mutumin da allah maɗaukin sarki ya bashi hikima ya bashi ilimi ya bashi fada a cikin al'umma fa huwa yaqdi biha sai yana aiki da wannan hikiman gwargwadon yadda Allah ya tsara wa yu'allimu halin nas kuma yana kokarin sanar da mutane wannan hikiman to sai ki gorin ke ma Allah ya hore miki wannan yanayin ya kai ki wa baki wannan dama har ke ma ki samu wannan abin da Allah maraukin sarki ya mawana din to in wannan ne to sai a ce wannan yana daga abin da yake gifta ce ba hasada ba ce amma kokari kike har kullum ki nuna ma al'umma cewa ai abin da Allah ya ba wance ko ya ba wani ko ya masu wani na iman baiwa na iya magana na fasaha na ilimi na komi ki nuna ba daidai ba ne shirme suke wata wannan zama hasada kuma wannan zaki gurin ne in Allah ya maki irin wannan kina sa ran ke ma zaki aiki irin aikin da suke yi sai ya zama gifta na wannan alheri ne rawahul bukhari wa muslim wannan hadithi bukhari da muslim ne suka ruwaito shi wa amma tanafusu ad-dunyawi amma dangane da gogoriyo na al'amarin duniya al-mahatsura fa huwa wannan abin zargi ne zalika anna mata'id duniya mala ce zalika anna mata'ad duniya kun ga al'amarin kayan rayuwar duniya la tashba minhun nafs dan adam bai taba koshi da wannan kun gano wannan da kyau ko wa hiya haqiqatun muqarrara ashara ilaiha qaulin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ita ce wanda annabi ya ce law kana libuna adama wadiya ne min zahabin da dan adam zai kasance yana da rafi fadama guda taska na zinari guda biyu labtaga thalithan lahuma da zai ta koriyan cewa ina ma zai samu na uku wala yamlawa ainihin adama illa turab ba abin da zai cika ido da cikin dan adam sai tarbaya ma'ana sai ran da ya ji shi a kabari kun gano wannan da ku in duk abin da mutum yake guri ya samu wai sai ya same shi ko yana samun wannan zai ce kuma wancan yana samun wannan kuma zai ce wannan ba zai farga ba kawai sai ya tsinci kanshi a kabari sannan zai gane in kuskure ne ma ya tabbatar yayi wannan hadisi al-Imam bukhari da Muslim ne suka ruwaito shi wa qad wajjaha Allahu nabiyahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa huwa tawjihu li ummatihi haƙiƙa Allah madaukin sarki ya shiryar da annabi hanya ta kware da ya kamata ya bi wannan kuma shiryarwa ta shafi annabi da kuma al'umman shi an takuna lihitimam bil kamal al al'adabi wa dini shine dan adam ya kasance yana da himma ne wajen ya tabbatar da yana da ladabi irin na addini ku gane wannan da kyau ko ashaddu min al-ihtimam bilkamal madi sama da ya koma yana tunanin yaya zai samu ɗaukaka a duniyawi na duniya alladhi yulhi wa yadur wanda zai sa mutum ya koma yana ta yin abubuwa na wasa ya ta ba da dariya a gari kuma ƙarshe abin zai kai ga ya cutar da shi ne shine allah maɗaukin sarki ya ce wala ta muddanna ainaika ila ma matta'ana bihi azwajan minhum kar ka sake ka sa ido game da baiwan da allah maɗaukin sarki ya ma wani tal hayatid duniya na wani ɗaukaka kowace iri ce ta duniya linaftinahum fihi Allah ya ce muna masu wannan ne don mu jaraba su wa rizqu rabbika khairun wa abqa arziki na ubangiji wanda Allah zai maka ɗan gwargwado ka haƙura da wannan shine mafi alheri kuma shine wanda zai wanzu amma gogoriyo da leke-leke na ya Allah ya mawani ni ne na fi dacewa na fi cancanta na fi kamata in mutum yana wannan zai wahala wahala ba dan karami ba kun gano wannan da kyau ko kuma shi Allah madaukin sarki fa tarran gini tarran zani tarran da ya ƙaddari duniyan nan za ta kaza kuma ya ƙaddari cewa yan duniyan kuma kowa zai samu kaza wani kuma ba zai samu wannan abun ba in duka duniya gatan mutum ne in sun taru su azarta shi in Allah bai nufin shi da arzikin ba ba za su iya mashi ba in kuma duk duniya an kyamaci mutum ba a son shi da arziki in allah ya nufin zai mai arzikin wallahi yana kwanci a gida sai arzikin ya biyo shi haɗaka allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to shine sai allah maɗaukin sarki har ilawa ya ce almalu wal banuna zinatal hayatid duniya kun ga dukiya da 'ya'ya to kawa ne na rayuwar duniya sai ce wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban lalle mutum ya riƙe albaqiyatu salihat malamai sun yi bayani me baqiyatu salihat suka ce tasbihai ne da ayyukan alheri waɗannan ladan su yafi wa khairun amala kuma su ne mafi alheri ga duk wani irin gurin da mutum ma zai daina wannan gorace goracen ya kama bin Allah kawai yau sai Allah ya ma wata baiwa ta ɗaukaka na duniya ɗaukaka addini yi mata ɗaukaka a komi sai kika gani sai kika jiran ki zai ɓaci yi kokari ke ta'awuzi ke kawo da wannan ke mata murna ke ta'addu'an Allah ya tsare mata ke kuma sai ki je ke ta aikata ayyukan kirki azumin ta tsawo'i sadaka kiyaye sallan jam'i na filfili cikin dare ke ta ayyukan alkhairi wannan shi ya fi ke ta gurin abin da Allah ya ma wani in kika tsara wannan aikin yi yawa sai Allah ya kalbi ladan wannan aikin sai ya maki wancan amma kina ta kokarin to kaza take yi ta samu kaza to nima ma bari in yi wannan kazan sai Allah ya sa maki ido yi magani mun gano wannan da kyau ko domin allah maɗaukin sarki ya ce izza ɗaukaka da buwaya tashi ne dillahil izzatu wal rasulihi wal mu'minina buwaya ta allah ce sai ma annabi buwaya ta allah ce sai ma muminai to duk wanda yake ƙoƙarin ya neman mu kanshi wannan buwayan sai allah ce nema mu gani allah ya kiyaye wa ta'ala allah maɗaukin sarki ce kul mata'ud duniya qalil wal akhiratu khairul liman rayuwar duniya da jin daɗin duniya abu ne ɗan kaɗan kun ga al'amarin lahira shi ne abin da ya kamata mutum ya je ya nema muddin yana neman ya tsira allah madaukin sarki ya sa mu dace ci gaba da shimfiɗa da sharan fage dangane da abin da ya shafa hassada malai ce wal imanu bi lahi war riba bi ata'ihi yuhawwinu ala nafsi mata'ibiha wa alamiha mutum ya imani cewa haka allah ya kaddar wane ya samu kaza kuma ya ji ya gamsi ya yadda da kasan da allah ya kasa ya ba wane to yana rage mai damuwan da zai dame shi a cikin zuciyan shi ballantana ya ɗanɗani raɗaɗan hassada ja fil hadisi sharif ya zo a cikin hadisin annabi annabi yake cewa inna ruhal qudus nafatha fi ya yace malaika jibril ya kyanke samun saƙo a cikin zuciyata annahu lan ya mutu nafs babu lan ta mutu nafsun babu wata rai da za ta mutu hatta ta staufa rizka ha face sai arzikin da allah ya rubuta mata wannan rai ya gama haɗa shi kaf wa ajaluha mun gano wannan da kyau ko da kwanakin da allah ya maki wallahi in allah ya sa zaki mallaki biliyan so biliyan so biliyan ne kuma an jima zaki mutu Allah kafin an ji wanda zai kin mallake shi kun gano wannan in Allah ya sa za ki zauna kujeran shugaban ƙasa ne wallahi kina gidan yari sai a fito da kiya baki kujeran ba wanda ya isa ya canza abin da Allah ya tsara shine yake cewa rai ba za ta taba mutuwa ba face sai ta cika arzikinta da kuma ajalin da Allah madaukin sarki ya sa mata fattaqullaha sai Allah ya ce ku ji tsoron Allah wa ajmilu fi talab duk abin da za ku nema to ku nema na halal a bisa fuskan da ya dace cikin mutunci wala ya na kun istibta'ur risk kada jinkirin samun arziki ya ja ku ala an tatlabuhu bi la ku je kuna neman ɗaukaka da dukiya da mulki da buwaya da kome ta hanyar sabon Allah don duk wanda ya sa hassada a ran shi sai ya gulman wani sai an limanci ga wani sai ma wani ƙarya sai ya yi abin da ya saba ma abin da shari'a ta ce shi yasa ce kar ku sake ku yi wannan fa inna Allah la yanalu ma inda ho illa bi ta'ati ba a samun abin da ke wajen Allah sai an yi ma Allah biyayya shi sa duk wani wanda kaga Allah bai bashi wani abin da mallakan shi bane Allah ya koma ya bincike tsakanin shi da Allah kawai mun gano wannan da kyau ku shi sa in kin ga kina neman abu Allah bai maki ba sai ma wata ko kake zargi kowa ki zargi kanki ki koma ki binciken me ke alakanki da mahalicinki wannan hadisi ibn hibban da ibn maja da hakim suka ruwaito toshe da lafazai waɗanda suka kama da juna sallallahu alaihi الله عليه sallama وسلم قد na من اهتمام bidduniya. annabi ya ja mana kunni kun ga al'amarin ɗaukakan duniya mai taka tsantsan da shi alladhi yasrifu an al wanda yake kau da mutum dangane da al'amarin lahira faƙala sai ce man kanat al aka akbar hammuhu duk wanda lahira ita ce mafi girman himman shi ja'alallahu ginahu fi kalbihi sai Allah ya sanya mai wadatuwan zuci ya samu ɗaukaka ko bai samu ba ya samu matsayi ko bai samu ba ana yi da shi ko ba a yi da shi sai ji ya wadata da daman da Allah ya bashi wa jama'a lahu shamluhu sai Allah madaukin sarki ya tattara mai bukatun shi waje guda wa tarhu dunya wa hiya ragima sai duniya ta zo mai cikin kaskanci tana mai kwantar da kai ya same ta yanda yake so cin da yema Allah nashi shi ma Allah zai mai nashi wa man kanat dunya akbaru hammuhu duk wanda ko duniya ita ce mafi muhimmanci a gaban shi ja'alallahu faqarahu baina ainihi sai Allah ya sanya mai talauci a idon shi wa shattad alaihi shamlu kuma bukatun shi Allah ya watsa mai sai ya ɗibo can ya rakito nan ya turo wancan can je ka taro mana wancan je ka mana kaza kullum cikin mitin yake ba zaman lafiya kullum cikin bala'i yake ba zai taba zaman lafiya ba ya je kwanta hadiul bal wallahi bai isa ba kaga mutum na ramewa kaga mutum duk ya sa kai cikin fitina yau in an tsara kaza ya kauce gobe tsara kaza ya watsi jiba tsara kaza ya dargaje ai ta'i ai ta'i kalli da yan siyasa nan ku gani ku gano wannan da kyau ku ku kalli masu kuɗi ku gani ba su da natsuwa kwata kwata mutum ba zai iya bacci ba sai ya sha kwaya ku kalli yadda malamai suke hassada ba zai taba zaman lafiya ba kullum kokari yake taro nan tarbo nan take can yi kaza eh ta hayaniya kun gano wannan da kyau ku iri kiri sai ga mutum ya sa kan cikin bala'i kawai mutum yana rayuwa a duniya da ƙananan shekarun shi sai ya tsinci kanshi a yoman ya ji alal na shi ba allah ya kiyaye to shine sai yake cewa yana nan allah sai wargaza mai al'amarin shi sannan walan mi'atihi min ad duniya, illa ma qaddara lau kuma duniyan da yake nema Allah ba zai bashi ba sai dan abin da fa Allah dama ya kaddara zai samu kenan ya ji ya wahalar da rayuwar shi a banza a wofi wannan hadisi tirmidhi da ibnu hibban da ibnu maja da wasunsu suka rawaito shi kai ko da wannan hadisin kaɗai mu karanta muku don gane da al'amarin duniya da ɗaukaka da matsayi da hasada ya ishe ku kaɗai in kika bi Allah sai Allah ya kawo maki abu. in baki bi Allah ba fa sai Allah madaukin sarki ya baki da abin ya ga yanda zaki ki gama wahalan banzan ko ba zai baki ba Allah shi kiyaye to wannan shine a matsayin shimfiɗa da sharan fage don gane da nasihan da muke son mu fara gabatarwa a kan hasada idan aka ce alhasadu ce hasada male ce huwa karahiyatun ni'ima alal gairi shine mutum ya rika jin haushin wata ni'ima da allah ya ma wani wata manna zawaliha kuma ya rika gurin da ta watsi wa huwa haslatun zamima wannan ɗabi'a ce a bas zargi na ha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama an ha wanda annabi ya hana musulmi ɗabi'antuwa da ita lima ha min fasadi zati bainal muslimina saboda mai hasada in har hasada ta kama zuciyar shi tana balbali tana haɓaka to yana aikata abin da zai haifar da ɓanna tsakanin musulmi da gaba su wannan su ji ba su san wannan su wannan su ba su san wannan saboda wutar hasada kawai wa hikidi ba'aduhum ala ba'adin sannan zai rika jin nunkufurci alheri in ya taso ma wasu zai kokari ya je dakile shi don kasa samu wannan saboda hasada malin ya ce wato sabbibuhum fi darar ba'aduhum ba'adin sannan wannan na haifar da sashi ya rika kokarin cutar da sashi ta hanyar magana ta hanyar kallo ta hanyar zibewar mutunci da gulma da annamimanci da ƙarere da batanci iri-iri duk hassada na haifar da wannan shi sa wa akhbara sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ba da labari an tamanna mithla ma inda al'akharin mutum ya rika gurin abin da allah ya ma wasu mina sabaka fi umuri din cewa allah ya ɗaukaka wasu a jagorancin al'amarin addini mutum ya rika fatan shi ma da allah zai mai wannan baiwan yi ta ƙoƙarin azumin taɓawu'i sadaka sallan dare bin iyaye kiyaye haƙƙin makota kyautatawa biyayya ladabi da biyayya ya tsara wannan yanayi don yana fatan allah ya mai wancan wannan laisa min alhasadil mazmum wannan gifta kenan ba hasada ba ce wa aidan har ila malamai suka ce in aka ce hassada me hassada kin ga wancan hassadin yana bakin cikin ni'iman da Allah ya ma wani ku kuma yana fatan ta ƙari muka ce ita ce hassada to wannan ita ce grade one matakin farko na munin hassada na biyu karahatu ma an amallahu bihi ala ghairihi mutum ya rika kin ni'iman da Allah ya ma wani shi walaysa huwa tamanna zawala ni'matallahi alal ghair bai fatan ni'iman na wani ta gushi amma baya so abin na damun shi are bal huwa mujarradu an yakraha al insana ma an amallahu bihi ala ghairihi kawai shi dai kawai wani da Allah ya ma yana ganin bai dace Allah ya mashi baya son wannan abu fa haza huwa al hasad wannan ma hasada ne sawa'un tamanna zawala shin yayi gurin ni'iman ta gushe ga wani au an yabka koko ta zauna walakin karihul lahu sai dai yana kyan abin to wannan ma hasada ne kun gano wannan da kyau ko shi yasa ki hankali ko dai ki gurin abin ya gushe ko ba ki guri ba amma abin na bata miki dai baki yadda ba to wannan shi ma hasada ne wal khulasa daga karshe annal hasada khuluqun zamim kun ga hasada ɗabi'a ne abin zargi wa ma'al asab babban abin ta kai ce annahu akbaru man yujadu bainal ulama wa talabatil ilm mafi munin hasada gaba ɗaya shine hassadan da ake samu tsakanin malamai da kuma ɗaliban ilimi wa yujidu baina tujjar ana samun hassada tsakanin 'yan kasuwa kun san ma masu iya magana sun ce wani lokacin da shaidan ya kasa komi da komi mata suka ɗauki kishi sarakuna suka ɗauki girman kai malamai suka ɗauki hasada mun gano wannan to babu tsinannen kaso kuwa irin mai hasada dama kishin aka ɗauka dama girman kan aka ɗauka wallahi da ya fi sauƙi amma hasada to shine zunubin farko da aka fara saban Allah da shi a sama kuma shine zunubin farko da aka fara saban Allah da shi a ƙasa za ku ji kun gano wannan da kyau ku Allah shi kiyaye ana samun hasara tsakanin 'yan kasuwa fa ya hasudu ba'aduhum ba'ad sashi rika hasadantan sashi wa kullu dhi mihnatin hasudu man sharaka fiha duk wani mai sana'a yana hassadan duk wanda ya zo yana son ya sana'a irin nashi haka ne ko ba haka bane to kakke sake ke haka kowa na cin rabon shi walakin ma al'asaf mala ce sai dai abin ta kai ci annahu bainal ulama ashaddu hassada tsakanin malamai ya fi tsanani wa bainal talabatul ilmi ashaddu hassada tsakanin ɗaliban ilimi ya fi tsanani tsarara ɗalibi sai ya ga Dalibi dan uwan shafi shi kokari ya ci jaraba wanda ya fi nashi sai ga yana kin wannan ɗalibi yana gurin wani bala'i ma ya sauka a kan shi in ya jo ta musiba ya sauka a kan wancan ya ta jin daɗi yana murna wannan hasada ne ko kuma malami yana da ɗalibai sun taru a gaban suna jin maganin shi sai ga wani malamin da yake ganin shi ma fa ya kai ya samu wannan sai Allah bai mai wannan baiwar ba sai kuma ita hasada yana jin yan sanda sun kama wancan malami ya ta tafi yana buga kafa yana jin daɗi wannan hasada ko ya ce allah ya sako wani bala'i masallacin shi ya rushe ko makarantar shi ta watsi ko wani bala'i ya taso mashi wannan duk bala'in hasada ke haifar da wannan ko malamai suna yi mala ce ma anna annahu kana aula wa ajjar an yakuna ahlul ilmi ab'adun nasu anal hasad mala ce abin da ya fi dacewa da cancanta masu ilimi yafi dacewa su fi kowa ne santan hasada wa aqrabun nasi ila kamalil akhlaq kuma su ya fi cancanta a ce sun fi kowa cikan ɗabi'a ta kwarai amma kuma ana samun su da wannan malami zai faɗi gaskiya iri-iri an san gaskiya ne sai a ja tambayi wani malami na ku da shi mun shirmanci kawai a tambaya wancan gaskiya ne faɗi eh gaskiya ne to gaskiya faɗi shirman ku kuma ku je ku yi ta yi shaɗan ya faɗi magana annabi ya ce sadakaka wa huwa kadhub lalle shaidan gaskiya ya gaya maka tare da cewa shi shaidan makareci ne kun gano wannan da kyau ko to haka ya kamata kowa ya zama malai cewa anta ya akhi idza ra'aita allaha kada an ama ala abdahu ni'ma in kaga Allah ya ma wani bawa nashi ni'ima ma kowace irin ni'ima ne sai mala ya ce fas'a an ta kuna mithlahu wala la min an amallahi alaihi kai kokari ta hanyar bin Allah ya maka irin wannan kar ka ki wannan ni'iman da Allah ya ma wancan fa ka ce Allahumma ziduhu Allah ka ƙara mai min fadlika daga cikin falalanka wa atani afdal minhu ni ma Allah ka ban wanda ya fi shi, wal hasabu la yughayyiru shai'an hasada bai canza komi min al hal walakinahu kama zakarna anifan sai dai abinda muka faɗi a baya fihi hazil mafasid yana haifar ma mai hasada banna wa hazil mahazir da abubuwa waɗanda suke ake tsoro wanda suke faɗowa a cikin zamantakewa wala Allah man ta'ammala waje da akthar wallahul musta'an cikin bayanan ma da muka gabatar in mutum ya ƙara zurfin bincike da kuma abubuwan da za mu zo mu fara gabatarwa nan gaba dangane da cikamakin wannan muhadara to za ku samu abubuwa masu yawa muna roƙon allah ya taimake mu to wannan fa gaba ɗaya a matsayin muƙaddima ne shimfiɗa da sharan fage dangane da abin da ya shafi hassada gazancen wasu malamai masu hikima ƙalar ragib malar ragib ya ce alhasadu tamanna zawalin ni'ima min mustahaqqin laha wa rubbama kana ma'a zalika yas'a fi izalatiha mutum ya rika gurin ni'iman da Allah ya ma wani wanda shi a nazariyar Allah wannan ya cancanta ya mashi sai ya mashi kai kuma sai ga bai dace ba har ma mutum ya kokarin yaya zai biya lalata wancan ni'imar wannan shine hasada wa qala ba'dul hukama wanda daga cikin masu hikima ya ce kullu ahadin yumkin an tardiyahu kowane mutum kuke da sabani da shi zaka iya gamsar da shi ya ji ya gamsu illal hasid sai dai mai hasada fa innahu la yardihi illa zawali ni'matika ba abin da zai sa ya ji daɗi a ran shi sai ni'iman da Allah ya yi maka ya waye gari ba ta in dai ba haka aka yi ba ko ba zai taɓa jin daɗi a duniyan nan ba shi yasa mai hassada yana da wahalan sha'ani shi za su ke cewa kullum adawa ta kada yarja izalatuha kowace irin kiyayya ana iya sa ran watan wata za ta ƙare illa a dawata man ka min hasadi sai dai a adawa wanda ya ka saboda hassada ba ran da za ta ƙare sai ni'iman ta ƙare wa qala ibn al-jawzi aidan ibn yake cewa wal hasadu ahassu hasada ita ce mafi muni mafi kaskancin ɗabi'a wa awwalu ma'asiyatan usiyallahu biha fi sama kuma ita ce farkon zunubin da aka fara ma Allah laifi da shi a sama hasada iblis adama iblis ma annaba adamu hasada matsayin da Allah ya bashi don yana ganin ya riga adamu duniya ya riga adamu zaman sama ya riga adamu samun biyayyen mala'iku don me adamu zai zo yanzu allah ya bashi daraja ce a kwanta a gaishe shi bai isa ba nan ya ja kan shi bala'i wa fil ardi sannan hassada da aka zunubin da aka fara ma allah a nan gidan duniya shine hasada hasada qabil habil qabila yi ma habila hassada 'ya'yan annabi adam ne yake ganin shi ya fi wancan ya yi abin da har sai da ya kai ga ya zubar da jinin wancan don shi mai hasada so yake sai ni'iman da kake ciki ta gushe yanzu shi dan bai tsaya ba sai da ya tabbatar da annaba adam ya bar aljanna habila bai tabbatar ba bai tsaya ba sai da kabila bai tabbatar da abin da ke ran shi ba sai da ya tabbatar da ba habila ya bar duniya kun gano wannan da kyau ko shine ɗabi'an mai hasada qala al-hafiz ibn hajar yace ce alhasadu huwa ta'allumu bima yarahu al-insanu la ghairihi shine mutum ya rika jin zafi a ran shi na abin da ya ga wani shi yana da shi wa ma yajiduhu fihi min al-fada'il da falalolin da yake ganin wani yana da shi wal ijtihad fi ida fi fi idami zalika al-ghair kuma ya kokarin mai da wancan abin da Allah ya fifita wani shi da shi babu kun gano wannan da kyau kuma huwa lahu ya ga ya lalata wancan darajar da wani ya samu wa huwa khuluqun makruh wannan ɗabi'a ne abin ƙi wa qabihun bi kulli ahadin kuma abin ƙi ne ga kowa ba wanda yake son a mai hasada saura kai ma kakkai ma wani daga ƙarshe qala ba'd hukama wani daga cikin masu hikima yake cewa ma ra'aytu zaliman ashbahu bi mazlumin min al-hasud ban taba ganin azzalimi wanda ya shiga rigan waɗanda aka zalunta irin mai hasada ba wai sai daga ganin shi ya dace fa da kaza fa kun gano wannan kyau kamar an cuce shi ne fa shi an kware haƙƙin shi ne aka ba wani alhali ko shine azzalimi domin shi yake ganin Allah bai iya ba shine ya iya shi sa Allah maɗaukin sarki ya kiyaye mu ya kare mu daga illa da sharri irin na hasada Allah ya zaunar da mu lafiya in mun zo gobe da izinin Allah za mu ci gaba da wannan muhadara har zuwa sanda Allah zai kaddar karewanta don kamar yadda na faɗi duk abin da ya dace ya cancanta a shigo da shi cikin al'amarin wannan bala'i na hasada za mu kokarin shigo da shi allah maɗaukin sarki ya zaunar da mu lafiya ya sa ma'amarya hannatu da angonta abubakar albarka ya zaunar da su lafiya allah maɗaukin sarki 'yan mata da zaura da ke neman auren su ma allah maɗaukin sarki ka ba su auren kuma ka zaunar da su lafiya su kuma matan aure allah ka zaunar da su a gidajen mazansu lafiya ka agaje su wajen tarbiyyan 'ya'yansu irin tarbiyyan da annabinka yake so allah ya zaunar da mu lafiya subhanaka allahumma biyan bika shaidu allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum